كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون kamar yadda aka rufe zukatan waɗannan mutane ko ka zo musu da aya ba za su yi imani da ita ba haka Allah yake rufe zukatan duk waɗanda ba su san abin da ka zo da shi gaskiya ne